Ɗaruruwan 'yan gudun hijira da ke sansanoni da dama a ciki da wajen jihar Filato sun buƙaci agajin gaggawa daga hukumomi da ɗaiɗaikun jama'a. 'Yan gudun hijiran daga ɓangaren Fulani da sauran ƙabilun yankunan ƙananan hukumomin Mangu, Bokos da Barikin Ladi a jihar ta Filato sun tsinci kansu ne a sansanonin biyo bayan rikici a yankunan da ya kai ga asarar rayuka da dukiyoyi da ƙona gidajensu. A wani taron manema labarai da haɗaɗɗiyar ƙungiyoyin Fulani suka gudanar a cikin birnin Jos sun koka kan yadda suka shiga halin tashin hankali kuma ba a kula da su ba. Imam Abubakar Isa Ahmad daga garin Bokos ya ce tun tallafin da matar shugaban ƙasa ta kawo a kwanakin baya bai kai kansu ba. Kuma muna kira ga shi mai girma shugaban ƙasa da a dubi al'ummar wannan ƙasa da idon rahama. Taimakawa yara da mata da shauran iyayenmu waɗanda aka sace musu dabbobi, aka ƙona musu gidaje ba iyaka, aka lalata musu dabbobi wanda Allah kaɗai ya san iyakacin dabbobin da aka tafi da su. Yanzu haka suna nan a zube a ƙasa, ba su a cikin gidaje, wasu na cikin garin Bakwas, wasu sun fita makwabtan jahohi. Shugaban ƙungiyar Meti Allah a jihar Plateau, Alhaji Nura Muhammad Abdullahi ya ce al'ummarsu sun yi asara da dama. A wannan kuɗi naira miliyan ɗari biyar da aka kawo kobo ɗaya ba ɗauka ka ba bafulatani ko guda ɗaya ba alhali wannan abun ya shafe mu an ɗauke mana shanu za ka ji bafulatani an ɗauke shanu ɗari da ashirin ɗari da tamanin ɗari biyu ɗari uku an tafi da su an talauta shi bai iya noma ba bai iya kasuwa ba bai aikin gwamnati baya komai kuma babu wani tallafi daga gurin babu tausayawa babu komai. Su ma wasu al'ummomin daga garin na bakwas sun bayyana halin da suke ciki. Mary Isa daga Yalwa Nono gaskiya muna bukatar irin su sutura da su abinci da wurin barci ba takalmuna ba kayan sawa jiki mamana don hmm. yaran kin gan su abin tosai hmm. suna kwanta kasa ba abubuwan da za mu biya bukata da shi ba eh, sunana pastor Iliya Joshua ta hmm. bukatan shine bayancin wurin barci da kuma abinci bai wadace mutane ba ci ko da yake masu taimako suna kan taimako mun gode da mun wannan ba domin a cikin bakwas gaba daya fiye da dubu goma sha biyar wanda suka taru a cikin garin bakwas muna da kam daya daya guda goma sha biyu siyo anata wannan ma wurin su ma ba nan suke za wasu suna jos wasu mangu muna roko ga gwamnati domin su taimaka mana shugaban kungiyar gwamnonin jihohin arewa ta tsakiyar najeriya kuma gwamnan jihar nasarawa injiniya abdullahi sule ya ce nan gaba kaɗan za su gudanar da babban taro da za su duba matsalolin tsaro a yankin don magance su saboda abin da yake faruwa a kogi ya bambanta da abin da ke faruwa a jihar kwara ya bambanta da abin da ke faruwa a benue nasarawa da kuma ita kanta plateau din to da kuma niger to shine muka ce to ya kamata a zo a yi wannan babban taron kowa ya zo da jama'an shi mu zauna mu fahimci ya za mu yi jama'an mu baki daya a zauna lafiya da juna bayan haka a wannan seminar sai tunani kuma ya zo da yake akwai ma'adinai da aikin noma da sauransu duka a wannan waje namu tun da yanzu har mai ma muna da shi a arewa ta tsakiya sai muka ce to sai a hada kuma a sake yin ya zama security da kuma economy duka a yi su tare to don haka wannan summit da za a yi za a yi summit ne na eh, economy da kuma a security baki daya gwamnan jihar nasarawa kenan kuma shugaban kungiyar gwamnonin jihohin arewa ta tsakiyar najeriya abdullahi sule kan magance matsalolin tsaro a yankin zainab babaji muryar amurka daga jos a najeriya